tun bayan da rundunar sojan Najeriya ta bada sanarwar ceto karin wata ɗalibar makarantar sakandaren Chibok. Aka fara cece kuce tsakanin kungiyar masu fafutukar ceto 'yan matan Chibok na Brimbak Awa Our Girls da kuma sojoji. back Our Girls ta ce Sarah Luka da aka kubuto a baya-bayan nan ba ta daga cikin ɗaliban da aka sace a makarantar sakandaren Chibok. Dr. eman Shehu na kungiyar masu fafutuka ya kuma zargi rundunar sojan Najeriya. A cikin sojoji akwai masu ra'ayin rikau da ba su so su ga cewa sauran mutane na kawo gudunmuwa don suna ganin kamar nasarar da za su samu wasu suma ma za a yaba mu. Bisa ga namu bincike ita sera yar aji ɗaya ce kuma bayan da aka rufe makarantar Chibok ta koma garin su kuma da gali inda yan boko haram suka dauke ta shi ya simple as Ba bada cikin wannan guda 291 da kuke ta gurmi a kansu ba ta cikin wanda aka dauke daga makaranta to kana yanzu me ya kamata a yi matakan da muka zana muka ba shugaban kasa sojoji su yadda su yi amfani da wannan wannan ba abin siyasa ba ne na tuntuɓi kakakin rundunar sojan Najeriya kanar Sani Usman Kuka Sheka kowane martani zai mayar akan wannan zargi abin da duk wani wanda zai ce yana zargin wani abu sai ka tambaye shi ko ka tambaye ta shi me yayi na cewar ya nemi haɗin kan sojoji kuma ba a basu ba. Da mutane su rika la'akari da cewar duk wa'yan Najeriya daidai suke. Mu muna bakin ƙoƙarinmu ta fuskar yaƙi da ta'addanci har ta kai ga muna rasa sojojinmu. Amma ko da da rana ɗaya ba su taɓa zuwa sun jajanta ba. Amma sai yanzu a dinga jiguri tsoma kan mutum ɗaya. Masana tsaro irin su Dr. Mohammed Elnur Dongel na Jami'ar Maiduguri na da wannan shawara. Yarinyar da aka samu nan a samu a bincika a sani mai ta sani akan kuma sojojin da yan bin bank our girls da iyayen dole a haɗa kai a samu nasara wannan abin yakin na kowa da kowa ne ya shafi kowa da kowa kuma kowa ya nuna damuwan shi ne fahimta na ya kamata a fahimci juna ana sharing information da zai taimaka a samu sauran yan matan kuma ita ma hedkwatar tsaron Najeriya ta ce abin da ta sa gaba shine ceto ilahirin waɗanda yan Boko Haram suka sace kamar yadda kakakinta General Rabi Abubakar ke shaida min. Muna ainihin kubuto mutane da yawa daga hannu wannan mutanen. Operation sai ci gaba da ma su wannan 'yan matan ciwo gaba. Duk wasu wanda ke tare da ainihin 'yan ta'addarin Allah za mu kwato su muna cikin da Forest. Hassan mai kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.